ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsirin at-tashil li ulumi tanzil na malam ibnu juzai al-kalbi a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar 26 ga watan al-muharram na shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan tara na shekarar 2021 ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima a mukaddiman ma bangare na biyu mali ya kasa mana bangaren mukaddimar sa kashi biyu kashi na farko ya yi bayani akan muhimman abubuwa da suka shafi ulumul qur'an irin su asbabun nuzul da irin su annasikh wal mansukh da su balaga da ijaz ni ya yi bayanin sa wacce mukaddima ta farko a mukaddima ta biyu ita kuma ya keɓance ta game da kalimatul qur'an Al-Qur'an kalmomin Al-Qur'ani da zai dinga ka su kuma ya tsara su bisa ga tsari irin na dictionary na huruful hijaiya zai fara da kalma da suka fara da alhamza sai waɗanda suka fara da ba'un sai waɗanda suka fara da ta har zuwa ƙarshe kuma ya mana bayanin cewa abin la'akari game da farkon kalma shine harafin farko na asali bai la'akari da hurufin ziyada kaman akhraja ba za ka iskota a babul hamza ba za ka iskota ne a babin ha'u kha'un saboda asalin fi'ilin harafinsa na farko shine ha'un kharaja to bisa ga wannan malam yake tafiya kuma alhamdulillah satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen harfin alhamza wanda shine karatunmu na 27 satin da ya gabata wannan karatu da za mu yi cikin wannan littafi shine karatu na 28 to yau za mu tashi karkashin harful ba harful ba da ma'anonin da har ma'ana kalmomi da suka fara da harful ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف الباء باري خالق ومنه البرية أي الخلق ما لا يتي حرف الباء حرف الباء كلمة تفرقو دي كامانا يتي كلمة باري ko u. akwai kalma wacce ke da alhamza amma gurin ibdali ko gurin sauyi sai a sauyi alhamza sai ta koma ya kamar irin wannan kaga u akan ce albariyu saboda asalin kalmar bara Allahul halqa shine bi ma'ana khalaqa da haka asalin kalmar tana da alhamza to amma gurin tashili da sauƙaƙawa sai a sauya alhamza sai ta koma albari yace wa minhul bariya hakanan albariya an gane innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya akwai qira'a ulaika hum khairul bari'a kaga khairul bari'a ita tazo da asalin istiqaqin kalmar domin kalmar daga bara'a tana da alhamza ya bara'u yana tana da alhamza albari'u alhamza an gane to da aka ce albari'u to an yi ibdalin hamza zuwa ya'un amma asalin kalmar albari'u hakanan khairul bariya da innan ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya ko sharrul bari'a haka innan na amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya ko khairul bari'a asalin kalmar khairul bari'a da alhamza an gane ko to amma zuwan ya'un min babil ibdali an yi ibdalin hamza zuwa ya'u sai aka ce sharrul bariya ko sharrul bari'a hakanan khairul bariya khairul bariya an yi ibdali asalinsa bari'a to da haka wannan kalmar ta bara'a ya bara'u fa huwa bari'u daga cikin sunayen Allah albari'u huwa bari'u wallahu albari'u wallahu alkhaliqu bari'u. da haka albari'u na daga cikin sunayen Allah kalmar an ɗauko ta daga khalaqa da haka albariya bi ma'ana alkhalqu ulaika hum khairul bariya sune mafi alkhairin halittu shine albariya wannan ita ce kalma ta farko da ya kama da karkashin harafin ba sai kalma ta biyu ita ce ba'asa lahu ma'nayan ba'su ba'su rusul wa ba'asul mauta min al-qubur kalma ta biyu ita ce kalmar ba'asa ba'un da ainun nasa wannan kalma ta ba'asa tana zuwa da ma'ana biyu ma'ana ta farko shine ba'asur rusul aike ba'asa ya aika ya ba'asu yana aikawa an gane yace eh, akwai ba'asur rusul Allah ya aike da manzo sai a ce ba'asallahu rusul an gane sai kalma ana ta biyu shine ba'asallahu al-mauta yawmul ba'ath ranar ta da matattu to da ka waɗannan ma'anoni biyu kalmar tana zuwa a cikin alkur'ani da waɗannan ma'anoni biyu kaman eh, ba'asul qubur zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man shine tayar da matadu an gani eh, haka nan ba'asa yace wala qad suna fi kulli ummatin rasulan kaga wannan shine da aikewa walakar qad suna fi kulli ummatin rasulan Eh, sai kalma ta gaba ita ce basata basata Allahu rizqa wasa'ahu wa bidduhu qabada وقدر الرزق أي ضيقه ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط وبسطة زيادة malam ya ce basaɗa kalmar basaɗa asalin kalmar basaɗa shimfiɗawa shi sa ke kiran tabarma da aka shimfiɗa albisa shimfiɗa ana kiranta bisa saboda kalmar basaɗa ya suɗo ya shimfiɗa sai ce to kalmar tana zuwa alƙur'ani ana cewa basaɗin lahun rizqa kamar yadda yake cewa ya yabsudu Allah anna Allah yabsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yana shimfiɗa arziki me ake nufi da shimfiɗa arziki shine wasa'ahu da haka da muka ji an ce yabsudullahu rizqa ko anna Allah yabsudu rizqa liman yasha'u yana shimfiɗa arziki ma'ana yana yalwata arziki an gane asalin kalmar shimfiɗawa yace wa zidduhu qabada an gane yaqbid yabsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir koko wa yaqbid an gane yaqbid shine rikewa qabada ya rike an gane ko ya qabidu yana rikewa kamar da yace alam tara ila alam taro alam yaro ila tayri musaffaratin fi jawi samai wa tayru safatin wa yaqbidna kaga na suna rikewa an gane ko haka nan qabadallahu ruhahu Allah ya anshi rayuwarsa yace to ma'anar qabada ansa haka nan eh, a can suratul zumar ba amfani da wannan kalmar inda yake cewa wa ma qadarullah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kaga qabdatuhu da muqadda da rikewa yace to ana amfani da ita ta kuma a diddil basada basada ya shimfida tabaza ya rike sai a ce basada Allahu rizqa ai wata'ahu wa ma'ana kababa wa qaddara da qaddara rizqa yabsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir yaqdir anan yana takaitawa shine ai zayyaqahu yana takaita shi ya takurasa wa min asma'illahi ta'ala alqabidu wal basidu haka daga cikin sunayen Allah Allah alqabidu mai rikewa sai rike arziki ga wanda ya so rike mu al ya shimfida ya yawaita arziki ga wanda ya so yawaitawa to wannan shine ma'anar sunan Allah alqabidu wal basidu haka nan basatan wa zadahu basatan fil ilmi wal jism zadahu basatan kaga basda ziyada shimfida ya masa karin shimfida fil ilmi da kuma karin shimfida fil jismi jiskinsa yana da ƙarin girma hakanan iliminsa na da ƙari to wannan shine asalin kalmar basada bi ma'ana shimfiɗa amma ma'anarta anan an haɗa ta da arziki ana nufin yalwa ta arziki akasinta shine kabada ya kama mana kabada ne nan bil munasaba amma ita kabada kun ga ba nan bane babanta babanta mabul qafa an gane amma ya kawo ta ne ta da kadar duk babin su babin ka amma ya kawo ta nan na saba tunda yau so da yawa Allah na cewa annallah yabsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ko yabsudu wa yaqbid to kaga shi yasa ya hado su ya kawo ta nan sai kalma ta gaba بشرة من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده وقد تكون للشر إذا ذكر معها ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء أي فرح به نعم ما لا ينشي آه، آه، بشرة كو بشرا من البشارة شين ين البشر نعيك نفي دان أني البشر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا البشر an gane Allah ce basharnahu bi gulamin halimin muka yi wa annabi Ibrahim albishir da yaro wanda yake halimu mai hakuri a wata ayar kuma bi gulamin alimin ana mai ilimi yace bashara min al wa hiya al-i'lamu bil khair shine yiwa mutum al da al-khair hada al da al-khair ya ce al ka kaga abinda zaka zata shine zaka zata al-khair ya ce al ka ta haihu ko albishirinka an sayi abin da kake sayarwa kaga mutum zai banna amma ba ce da kai albishirin ga wata ka ta hatsari kaga ba ce da kai haka kaga <laughs> wani ba ishara ba dai ce amma ba, qad kono li kuma yana zuwa li din min ba ta tahakkum kamar da malaman tafsiri ke cewa Ta tahakkum shine ga tsaye Allah ya ce bashirin munafiƙina da an na lahum zafuna ne. an gane saboda albishir ana yin sa ne ga alkhairi to amma su ba su da alkhairin da za a musu albishir da shi in akwai abin da za a masa almishir da shi to shine azabun alim an gane wannan ko shi yasa malai ce wa qad yakunu lisharri idza zukira ma'ahu idan aka ambata tare da shi ba a cewa albishirinka a ce kuma ana nufin ana maka albishir da sharri amma da sharri sai a hada bashirin munafiki na bi anna lahum azabun ba a cewa wa bashirin munafiki an gane ko amma ga albishir ga muna na cewa eh, wane ne wa bashir sabiri ka zan ce bashir sabiri ba ce bashir sabiri duk kaza ba wani lokacin ana faɗin abin albishir din a ce wa bashir allazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannata shine abin albishir din anna lahum jannata wani lokaci kuma sai an bata ba tare da an faɗa abin albishir din ba kamar wa bashir sabiri kai wa masu haƙuri albishir da me ba faɗa ba allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga kenan ko da ba faɗa ba anan an san cewa bishara ce da alkhairi saboda me ba kayyade ba zaka idan bishara ta zo mutlaq to ta alkhairi idan kayyade ta da alkhairi nan ma ta alkhairi ta alkhairi amma bishara da sharri ba ta zuwa sai idan an kayyade ta da sharri shi yasa yace idza zukira ma'aha an gane ko yace wa yajuzu fil fi'li tashdidu wat takhfif an gane haka nan yana zuwa yubashshiru inna hadha alqur'ana ya lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina haka nan yana zuwa takhfif wa yabshuru almu'minina haka take a wata kira wasu qurra mafi yawa su karanta suna karanta ta wa yubashshiru almu'minina wasu kuma wa yabshurul mu'minina haka nan bashira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda akwai masu karanta ta litabshura bihi almu'minina akwai masu litu bashira kaga kina ana karanta ta da bashara ana karanta ta kuma ah, bashara bashara fi'ilin mudari yasa shine shuru. shi kuma bashara Bashiru, an gane ko to an ce bashara ya bushuru kaga an ce ya bushiru, ba ishar da ba ma'ana asalin fi'ilin sa ne bashara ya bushuru kaman da nasara suru, kaga nasara suru, bashara ya bushuru idan an shadda kuma yi bashiru to an dauko shi daga bashara kaman nazzala yunazzilu bashara yubashiru an gane to shine ya yace wa minhul mubashiru mubashiru kaga ismul fa'il daga bashara tunda yana da shadda kun na koshi shi daga bashara an gane kamar da yake cewa ya yi nabiyyu inna ka arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kaga mubashiran wa nadhira an gane hakanan kuma bashirun inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira yana zuwa mubashiran yana zuwa bashiran idan yazo zo mubashir daga bashara yubashiru fa huwa mubashir idan yazo bashirun kuma shi galibin fa'ilun ana daukan shi ne daga fi'ilus sulasi daga kenan galibi bashirun daga bashara duk da cewa akan dauki fa'ilun daga alfi'ilul ruba'i ko wanda ba sulasi ba to da nan da ya kawo misalin mubashir misalin na bashara ya bashiru misalin bashiru misalin na bashara ya bashiru kuma kowanne ya zo wata bishara bishai na wata bishara bishai fariha bihi ana cewa iska bishara abin da ya sama ne kamar wannan saboda asali alhamza wasin wata litsala na nema ne ana cewa eh, fassara ya fassara alkur'ani amma an ce istaftara kaga ya bida a fassara masa ana cewa fahima ya fahimta in an ce istafhama kaga ya nemi a fahimtar da shi hakan ana cewa gafarallahu gafarallahu lana kaga gafara ya yi gafara in an ce istaghfara zaidun ko istaghfarna mun nemi Allah ya gafarta ma to anan wani lokaci alif da sinin da ta ɗin ba sa zuwa da wannan ma'ana an gane sai su zo ba da wannan ma'ana ba kaman nan gurin ya ce istabshara an ce istabshara ba kana neman a yi albishir ba istabshara sai ta zo da ma'anar ta fariha ta yi murna da abu an gane ko ta yi murna da abu za a sabahun mene ke cewa izahun ya stabshiruna sun kuma a yane eh, ne eh, me yake cewa wa'in kanu min kabili an yi na zala min kabili kafin ayar ne kafin wannan ayar ne allahu lalazi an zala artalar ya hafa tafiru sahaban ka yi su lufi sama ika sha waje alu kisafan ka tara zarka ya kuru jimin filali a saba man ya sha'o min ibadihi iza hun ya stabshiru na ga ya stabshiru na sai su dinga murna shi ne ma'ana to da haka istabshara ma'anar ta murna ba ma'anarta neman bishara ba an gane ko yawa ta zama wannan hamza da sin da ta ba zo min babi ba kamar istansara kaga istansara dalaban nasa an gane ko istansara istansara Allah tastansiruna Allah kuna neman Allah ya baku nasara to amma nan istabshara ba haka ta zo ba sai kalma sai mene kalma ta gaba ko bu'dun lahu ma'nayan ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين والهلاك والفعل منه بعد بكسرها ومنها كما بعدت ثمود مالا يتي كلمة بعد البعد شيني نيسا يتي تنازو هذا معنى بيو معناتها نفرقو ضد القو هكا نيكو ضد القرب القرب abu da ya kusa albu'udu shine nesa abin da yake mafi kusa sai a ce da shi karibu, an gane wanda yake nesa sai a ce da shi ba'idu an gane kamar da yake cewa eh, wa lahumu lahum tanawushu min makanin ba'idin wa kad kafaru bihi min qablu yadhifuna na bilgabi min makanin ba'idin sun zo a jere ga karibun karibun kuma ga ba'idun ba'idun duk a nan wurin an gane ko inda yake cewa آه، آه، تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين إيدينا زيارة قل جاء الحق وما يبدو الوائل ما يعيد وإن دللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتدلت فما يهي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزئوا فلا فوت أصلوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناؤش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد هكذا بعيد بعيد كما قريب قريب to da haka ma'ana karibun allazi qaruba ba'idun kuma wanda ya nisa to shi yasa yace diddul qurbi akasin karibun wal fi'lu minhu ba'uda an gane ana cewa ba'uda daru zaidi ba'uda daru zaidi gidan zaidi ya fi'lin sa ba'uda ya bu'udu an gane ba'uda ya bu'udu ma'anarta na biyu shine alhalak halak nisanta kaman bu'udan ala bu'udan limadiyana. kaga bu'udan nisanta wannan nisanta ta halaka da ka bu'udan limadiyana ana nufin azaba ga madiyana shine bu'udan ba nisa ta yi nisa ba an gane saboda ya ce ma'anarsa shine halak wal fi'lu minhu shi fi'ilin wancan ba'uda ya bu'udu wannan kuma fi'ilinsa wal fi'lu minhu Eh, bi kasriha ba'ida an gane yabu adu ko eh, yabu idu ko yabu adu wa minhu kama ba'idat samud ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud kaga ba'ida ta halaka amma da na nisa ne sai a ce ba'uda da an ce kama ta samudu da sai zama kamar yadda samudawa suka nisanta to amma tun da ba'ida ta zo da kasara ma'anar ta halaka ma'ana halaka ya tabbata ga madiyana kamar yadda ta tabbata ga samudawa Allah ya mana tsari bala lahu ma'anayan al'azab wal ikhtibar wa minhu ibtala wa nabluukum barrun shikenan wata kalma ce mallan yace bala'un bala'un lahu ma'anayan ma'ana ta farko shine azab an gane azabun ana kiran shi bala'un hakanan eh, ma'ana ta biyu shine ikhtibarun ikhtibarun jarabawa yan lalacewa da annabi ibrahim bayan ya masa jarabawa da yan kaɗansa kuma annabi ibrahim ya amince ya miƙa wuya allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadinahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin sai ce inna hadha lahu al bala'ul mubin aga bala'un ma'ana ibtila'i hakanan yace wa minhu aidan wa bulokun wa nabluukum bish-sharri khairi inna balawnahum kama balawna haga balawnahum mun musu jarabawa an gane kama balauna kamar yadda muka yi jaraba da haka bala ya bulu yana zuwa da ma'anar jarabawa kuma yana zuwa da ma'anar bala'i na azaba an gane wannan ne sai ce barrun lahu ma'nayan alkarama wa minhu birrul walidain shikenan wa an tabarruhum wa an tabarruhum mm. wattaqwa wal jam'u shikenan ko yace a shikenan an gama da wancan shi kuma attaqwa da ba ko oke haka ne an tabarruhum wattaqwa akwai iska ya aka sake karatun mu بر له معنيان الكرامة ومنه بر الوالدين وأن تبروهم والتقوى والجمع لخصال الخير ومنه البر من اتقى ورجل بار وبر والجمع أبرار albarru min asma'illahi ta'ala shikenan to a cikin ku ba wanda suke da wata nuska gurin wa anta barruhum wattaqwa abin bai tafi daidai ba wal haka yi ce maka takarri ko wata kuwa a a ma'anarsa ta biyu shi ne aljam'u da fisali kai ko ko ya zama to shi kenan sai ma'ana ta biyun ta zama haɗe take da taƙuwa yawwa taƙuwa ita ce ma'ana ta biyu wattaƙuwa wal jam'u da fisali da kai wanda ita ce ma'ana ta biyu yawwa ma'anarsa ta biyu ita ce ta ƙare a an ya yace yana da ma'ana ɗaya ma'ana bi ma'anarsa tabarruko shine eh, alkarama karamci da kyautatawa daga cikinsa shine birrul walidaini ana cewa birrul walidaini ma'ana karrama iyaye hakanan an tabarruhum la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim Allah bai hane ku ga waɗanda basu yake ku ba kan addinin ku ba su fidda ku daga gidajen ku ba Allah bai hane ku da ku kyautata musu ba ku girmama masu shine an tabarruhum an tuhsinu ilayhim wa tukrimuhum kamar yadda yazo ana Eh, ta wannan ita ce ma'ana ta farko karama ma'ana ta biyu attaqwa wal jam'u li fisalil kai ana kiran albirru attaqwa an gane ko lakin albirra mani ittaqa to da haka birru shine ta laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan na kaga duk ayyuka ne na kwarai to waɗannan su ake kira albir ya ce waljan uli fisalin khairi hakanan mutumin da ya hada siffofi na alkhairi ana kiran shi barron da an cewa na barron barron shine suna an gane barron ko barron kamar da zai kama na wa minhu albirru man ittaqa wa rajulun barron wa barron ana cewa rajulun barron kamar da Allah sifanta annabi Yahaya da annabi Isa annabi haya lalace wa barran bi walidai annabi isa kuma wa barran walidati to da haka barran ubarun ko Barron wal jam'u abrar an gane innal abrara lafi na'im an gane can kuma yace inna kitabal abrari lafi illiyina to wannan shine jami'in bar sai kuma albarru min asma'illahi ta'ala daga cikin sunan Allah akwai albarru kamar da yazo a suratu wadur inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim zaman zamantowar Allah albarru shine almuhsinu kamar da suke fassara haka Allah shine almuhsinu ma'ana albarru almuhsinu sai kalma ta gaba ita ce bata بات معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل شكرا بات يبيت بياتا shi sama zai ce masdaruhu bayata bata yabitu bata shine abin da ka kashe dare kana yi sai ce ce bata zaidun qa'iman an gane ko ba ta zaidun musalliyan abin da aka kwana ana yi aka kashe dare ko da baka yi bacci ba inda ka kashe dare kana ba sai a ce ba ta aka tunsa shine zalla zalla qa'iman ma'ana yayi ne shi kuma ba ta ya kwana shi yasa malai shi ma'rufun bai bukata sai an fassara maka ba ta yabitu saboda ya shahara an gane ba ma'anarsa da cewa ma'rufun kenan cewa sananne ne wanzaruhu bayatan an gane inda yake cewa fa amina ahlul qura an ba suna bayatan bayatan kaga cikin dare to wannan shine ba ta wa zaruhu bayatan wa bayyata amra ana cewa bayyata kamar da ya ce bayyata ta'ifatun minhum ghairar lazi ta kulba ake nufi da bayyata kaga bayyata kaman ka gina shi akan wacce mana kaman ka kwanar da abu shine bayyata kwa ba ta abu ya kwana bayyata ka kwanar da shi amma abin da ake nufi da bayyata shine dabbarahu bi laili abin da aka tsara cikin dare sai a ce an bayyata shi an gane ko bayyata da'ifatun minhum ghairar lazi ta kul sun tsara abu cikin dare shine bayyata yubayyitu tabyitan shi shine masdar ɗinsa shi kuma saboda fa'ala yufailu masdar ɗinsa da'iman taf'ila to da haka bayyata yi bayyitu tabyita sai kalma ta gaba baghtatan faj'atan faj'atan ko faj'atan yana zuwa shi shine abin da yazo kwatsa an gane ko baghtatan inda yake cewa mini آه، فأخذناهم بغتة بمعنى فدأة ما تعرض تماني با أنغاني في أبيضية الحكمة الله يبانا صحيح بروج بروج جمع برج وهو الحصن وبروج السماء منازل الشمس والقمر ما لا يتشى بروج جمع برج أبنى كان في برج شيني الحصن shi ne katanga an gane kamar da ya lafi cewa ina ba ta kunu da rikumul mautu walau burujin musayyada ko kun zama to cikin burujin shi ne benaye da katangu ko guri wanda aka kawata duk inda kuka kasance yudrikumul mautu kaga wannan shine ma'ana ta farko bi ma'ana jam'u burjin wa huwa al wa burujus sama'i manazilush shams an gane tabarakan ladi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala ha sirajan wa kamaran munira burujan shine manazil shamsi an gane mahanyar matafiyar rana da wata shi ke kira manazil shamsi kuma shine ah, buruj haka nan na wata shi ma manazil kamar kuma shine buruj sai kalma ta gaba baina wa baina yadai shay ma taqaddama qabla والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد malam ya ce baina baina zarfun wanda ake nufi da zarf mun daɗe muna bayanin bayaninsa shine kwantena akwai zarful zaman akwai zarful makan zarful zaman wurin da aka yi lokacin da aka yi aiki in ka ce ja a zaidun asran kaga asran lokaci ne daga lokacin da aka yi ake shine zarfin zama ya zo zaidi ya zo a lokacin da zuwan shi ya auku zuwan ya auku zuwan shine fi'ili a wannan aiki a wannan jumla a zaidu zaidu ya zo astaran kaga shi shine zarfin zama an gane ko kana iya cewa nama zaidun amamal masjidi kaga nama shine fi'ili ana wannan aiki nashi na nama na naumun bacci ina ya kasance ina ya wakana ya wakana amamal masjid kaga shine zarful maka to wannan shine zarf to ita ma baina zarf ne tana zuwa zarful makan kaman ka ce jalastu baina zaidin wa akhihi na zauna tsakanin zaidu da dan uwansa kaga wuri ne wurin da na zauna shine wurin da ke tsakanin zaidu wa akhihi kaga ya zama zarful makan haka ne yana iya zuwa zarfin zama an gane ko ka ce eh, darastu tajwida bainal maghribi wal isha kaga bainal maghribi wal isha lokaci ne tsakanin magariba zuwa isha kaga zarful maka eh, zarful zama to wannan shine zarf da haka baina tana zuwa zarf tana zuwa kuma in an ce baina yadai yadai kaga tasniya ne yadon guda daya yadani guda biyu idan yana halatin rafi idan yana halatin nasbi ko jarri sai a ce yadaini an gane yadon yadani ko yadaini in suna da yawa sun zama aidin to ya ce baina yadaini tsakanin hannaye idan aka ce ya yadayni in za a idafa ismul musanna ana cire masa nuno ko jam'ul muzakkar za a cire masa nuno an gane ko ka ce eh, hazani qatilani waɗannan su ne makisa idan kana so ka jingina su zuwa ga wanda suka kashe sai ka ce hazani qatila zaidin ka cewa qatila ne kuma tunda kana so ka jingina zuwa ga wani abu sai ka ce hazani qatila zaidin to haka nan shi ma bayna dai yake baina dai wani abu an gane ko inda yake cewa nazirun lakum baina yadai azabin shadid baina yadai azabin kaga zamu ita ce ne dai. haka nan min baini yadaihi wa min khalfihi min بين أيديهم ومن خلفهم وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه خلت النذر من بين wa min خلفه an gane ko haka nan eh, inda yake cewa wa qad khalat an-nuzuru min qad khalat wa qad jinana wa adun inda yake cewa fa ja'atuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim fa qad anzartu qul anzartukum sa'ikatan mithla sa'iqati 'adin wa samud iz ja'atuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim to me yake nufi da bai kaga asalin bayna aydihim tsakanin hannayensu shine baina aidi aidihim hannaye tsakanin hannayensu wa min khalfi an gane ko to nan a ce tsakanin hannaye abinda ake nufi da tsakanin hannaye abinda ke gaba gare ka wa min khalfihim abin da ke baya gare ka shine min baini aidihim wa min khalfihim yana zuwa da yawa cikin alqur'ani min baini yadayhi wa min khalfihi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik to duk inda yazo baina aidi abin da ake nufi gaba ga abu shine yace baina aidi baina yadayi shay ma taqaddama qablahu an gane walbainu. alfiraku walishtima'u albayyun yana zuwa suna yana zuwa kuma zarafi kaga zarafi shine wancan baina yadai ko baina zaidin wa kaza ana nufin tsakani wani lokacin kuma zai zo bainu yana nufin alfiraku laqad taqatta bainukum a wata qira'a laqad taqatta bainukum kaga tana sun yi ba sauke shi a matsayin masdar ba a qira'ar wanda suka karanta shi bainu suna nufin suna sunan nan shine iftira ko istima laqad taqatta bainukum abin da ke tsakaninku na istima'i na haɗewa ko na sila da ke tsakaninku silan nan da ke tsakaninku da alaƙa da ke tsakaninku to ta ta kaga bainu a nan bi ma'ana sila ko bi ma'anar istima, ko bi ma'anar alaƙa an gane ko to wannan shine bainu mala ya ce eh, bainu yana zuwa bi ma'ana eh, al-istima ko yana zuwa al-istima kuma yana zuwa al-iftiraq ana cewa bainu bi ma'ana iftiraq an gane wasu waslukum ko eh, iftiraqukum sai kalma ta gaba bayinat براهين من المعجزة وغيرها ومبين ومبينة من البيان يبين من البيان وله معنيان بين غير متعدد ومبين لغيره ومبين لغيره yace albayyinat duk inda bayyinatan suka zo kaga bayyinatan bayyanannu an gane abu ya bayyana a garin kai sai a ce bana yabinu bana shai'u. yabinu ya bayyana a karan kai. abanahu wani ya bayyana shi yubinuhu yana bayyana shi fa huwa mubinun mai bayyanarwa shine mubinun an gane ko to daga cikin hikima ta wannan kalma tana zuwa bana din da take zuwa lazim tana zuwa kuma muta'addiya an gane ko bana zaidan ana nufin zaidin ya bana zaidun zaidin ya bayyana ko ka ce eh, bana zaidun aldarsa na darsa ya bayyana darasi kaga na ita kadai tana zuwa lazima tana zuwa mutaddiya to shine ce yace tun. asalin bayyinatin kaga bayyananniya wacce ta bayyana ita a karan kanta daga bana yabinu bi ma'ana ta bayyana ko ka ce bana yabinu ko ta bayyana ya ta Ka ta tabayyana rushdu min al-ghay kaga ta bayyana abin da ya bayyana shi a garan kansa sai ce eh, ba na yabinu eh, bayyanatin barahin hujjoji su ne barahin jam'u burhan su ake kira bayyanatin an gane bayyanatin min faqad aw anzalna alayhi kitaban fahum ala bayyinatin minhu ay ala barahinin wa hujja to da haka bayyanatin barahinin minal al mu'jiza kaga mujiza ana kiranta bayyana wa ataina samudan naqata haka hakanan inna fi zalika la ayatan an gane duk aya wa qalu laula unzila alaihi ayatun kaga me suke nufi da ayatun sune waɗannan ayatun bayyinatun yace sune mujiza wa gairiha da walinta, duk abin da ya bayyanu shine bayyana sai mu bayyana shi kuma mu bayyana ismul fa'il an gane ko min al bayani abu daga bayani yubinu min albayani ko wa yubinu min albayani yubinu min albayani shi ma yubinu min albayani da haka mubayyinatun mai bayyanarwa haka nan yabinu abin da ya bayyana shi kuma min albayani mubayyinatun min at-tabyin zai fa zamantowa ko mubayyinatun daga tabyini shi ma yana zuwa kuma min albayan ko yabinu min albayan walahu ma'ana akwai bayyinun bayyana ko bayyinun gaira muta'addin akwai kuma mubinun da gairi abin da yake mu gairi muta'addin sai a ce da shi bayanin ko mubinu haka na abin da yake muta'addin shi ma bayanu to da haka ma'ana kalma ce da in ka bayyana da wani abu shi ma sai a ce bana ya binu haka na abin da ya bayyana karan kansa shi ma na kiransa bana ya binu an gane yasa zai kira biyu a inda Allah yake cewa wali tastabina sabilal mujrimina ko wali tastabina sabilul mujrimina kaga tastabina sabilu ta zama fa'il kaga istabana yastabinu ya zama biya bayyana a karan kansa tastabina sabila almujrimina shi kuma ya zama muta'addiya wali tastabina ay li tatabayyana kai ka gano sabila almujrimina sai kalma ta gaba bada yabdu bi ghairi ham ظهر وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البادية wa minhu min al-bidaya min al to haka badiya ya sako mm. badiya ya badiya ya tunda badi ne mm. min al-badiya min al-badiya mm, wal badi an gade bada bi ma'ana zahara shine na yake cewa bada lahum min Allah malam ya kunu ya tasibun bada lahum ya bayyana gare su an gane bada ya budu biduni hamza zahara abdaituhu azhartuhu bada abu ya bayyana a karan kansa abdahu gairu wani ya bayyana da shi sai a ce abdaituhu na bayyana shi to wannan shine bada ya budu sai kalma ta gaba shine walbadi minal badawa ko minal badiya shi ma badi minal badiya wanda ya zamanto bai bayyana ba badiya an gane abin da ya abin ya bayyana shine badi hakanan ƙauye ana kiranta badiya saboda ita a fili take an gane kauye kaga a fili yake ba irin birni ba akwai gine-gine akwai kaza akwai abubuwa amma shi kauye a buɗe yake ya sa kiran shi badiya ya ce wa ba duna fil a'rabi an gane ya waddu law annahum duna wa in yatil ahzabu ya waddu law annahum duna fil a'rabi suna zaune a cikin kauyawa ba da ma'ana yana zaune cikin kauye to wannan shine kalmar don haka kalmar badiya ta kauye an samu ta ne daga kalmar bada ya budu ita ba ta da alaka da hamza kalmar da ke da alaka da hamza ita ce ta gaba ita ce bada'a mhm. bada'a bil hamd min al-ibtida wa yuqal bada al-khalq wa abda'ahu wa qad ja'a fil wa qad ja'a al-qur'an bil wajhayn hmm. bada'a shine farawa an gane ko bada'a bada'a dar an gane ko bada a yudarris ya fara karatu shine ibtada'a bada eh, abil hamza min al ibtida'i farawa shine mazadin sa bidaya bidaya shine na bada a yabda'u bidayatan ko bada'an wa bidayatan yace bi ma'ana min al ibtida'i wa yuqalu bada al khalqa wa abda'ahu Allah na cewa bada al khalqa an gane wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa yabda'u kaga yabda'u tunda an yi fataha al-hamdu fil mudari'i ya nuna daga bada'a yabda'u wani lokaci kuma yana kawo shi daga abda'a shine idan harfin mudari ya zo da damma kaman qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa haka nan da yake cewa inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u kaga yubdi'u daga abda'a shi kuma bada al khalqa daga bada'a da haka kenan kalmomin bi kamar da malai yace wa kad jaa al qur'anu bil wajhayn qur'ani yazo da bada al khalqa shine eh, qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa kaga wannan shine bada'a haka nan abda'a ita ce ta biyu ita ce kaman وإنه هو يبدئ هذا يبدأ نفارا نبدأ يبدئ نأبدأ كما دم أن السجود أحسي سما ليس وقد جاء القرآن بالوجهين في كلمة تقبى بغي له معنيان العدوان على الناس والحسد والبغاء بكس الباء الزنا ومنه امرأة بغي أي زانية قلتها نعم. الشيء وبغاه أي طلبه to ba ne karanta ta dauke caji a gari malam ya ce albaghiyu ko ya ce albaghiyu ina ya ce masdar lahu ma'ana yani al'udwanu alanna ta'addanci ga mutane an gane ta'addanci ga mutane ana kiran shi al-baghyu Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi shine zalunci an gane wajen da ma rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghairi al haqq to wannan shine ma'ana ta farko na baghi shine na zalunci da ta'addanci al-udwan ala nasi ta'addanci ga mutane hakanan ma'anarsa ta biyu shine albahasadu an gane alhasadu Allah ce makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bai bainahum wannan baghiyan bainahum bi ma'ana hasada saboda hasada tsakaninsu su haka wannan kalma tana zuwa da waɗannan ma'anoni biyu al ne ala nasi sai daga cikinta akwai kalmar albigha albigha bi ma'ana azina inda Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala kum in aradna ala al kaga bigha'i shine zina kada ku tilastawa ku yangunku yin zina idan har suna so su eh, tsare mutuncin kawunan su. wa minhum ra'atun bazai daga ciki a ana cewa imra'atun bazai mace karuwa ita ce bazai ai zaliya sai ibtaka shai wa bagahu ai talabahu talaba shay in ka bidi abu neman abu shine ibtaga wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha amr zatillah kaga amr zatillah neman yardar Allah da bidai yardar Allah haka nan ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji tabtaghi kana nema an gane to da ka wanda tace kalmar haka nan eh Eh, menene akwai wanda ya zo ya buguna eh, a manifta gawara a zalika ko a manifta gawancan na ta'addanci yana iya zuwa da ta'addanci ba manifta gawara na akwai yabguna kumul fitnata wa fikum sama'una kaga yabguna kum suna neman muku yabguna kum kaga yabguna wannan shine na baga yabghi bi ma'ana talaba shi ko ibtiga shine na ibtiga da tabtabi da sauransu na sai kalma ta gaba bassa bassa al-hadith wa ghayra ay nashara hmm. wal mabthus al-muntashir wa mabthusa متفرقة والبث الحزن الشديد ومنه أشكو بثي نعم ما لا يتي بث كلمة بث يتي أنا أمباني دي تقلع باري أتي بث الحديث وبث الخبر يا يا هكذا نقول ba khabar ba komai aka yada kamar na lalace nasu ta ƙuran ba kuma halaka kun nafsin wahidatin waje alamin ha mai wa halaka min ha zauja ha wa basta min huma rijalan kasiran wani sa kaga mutane ma aka yawaita su sun zama basta ya busu to basta hadisa shi sama ne ce wa gaira wa karkaza ta cewa ba ta zuwa sai ga hadis ana cewa basta nasa kamar yadda muka gani Allah ya ce wa basta fihi ma an minhuma rijalan kasiran wa nisa sai ka yace nasharahu shine ma'anar ta yadawa wal mabthuth an gane ko yawma takunu yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth mabthuth shine muntashir wanda suke watsatsu kaga duka daga kalmar basta din ne haka nan eh, inda Allah ya ce wa zarabiyu mabthusa kaga zarabiyu sune shimfudu mabthusa su ma wanda aka rarraba su a kawo nan a kawo a can a kawo ana duka ne kalmar ma'anar ta guda na yadawa ya ce wal basu hakanan kalmar basu tana zuwa da ma'ana ta daban bayan yadawa shine alhuzun shadid bakin ciki wanda ya tsanani bakin ciki mai tsanani ba kiran shi bas amma ya yi tsanani ya zama albas kamar da zaki sanar da eh, yaqub ce inna ma ashku basi wa huzni ila allah ashku basi zuwa ga allah nake kai koken basi wa huzni kaga hada basi da huzni saboda basi ne tsananin eh, bakin ciki mai tsanani shi kuma huzun bakin cikinsa bai kai na bas ba Ta wannan shi ne ya ce wa minhu ashku basi wa huzni ila Allah na'am bawwa'a anzala ar-rajula manzilan wa minhu wa bawwa'akum fil ard wa annahu. wa mubawwa'a hmm. wannan shine kalma ta gaba bawa'a ai anzala bawa'ar rajula manzilan ana cewa anza bawa'ar rajula manzilan ma'ana ya tsugunar da mutum a matsuguni wa minhu daga cikinsa akwai wa kun fil ardi kuma Allah ya tsugunar da ku fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura haka nan lanubawwi annahum min aljannati ghurafa za mu tsugunar da su a cikin gidan aljanna benaye hakanan walakad bawwa na bani isra'ila mubawwa sidqin matsuguni na gaskiya haka yana cewa wa haina ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikum bi misra buyuta wannan shine fi'ilinta to da kalmar tabawwa ya tabawwa'u tsugunarwa sai kalma ta gaba bawa halak wa minhu qauman bura ay halka hmm, kalmar bawar Allah ta'ala amsara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar kaga daral bawar gidan halaka ita ce wuta Allah ya mana tsari to da haka al bawar shine halaka haka nan wa kuntum qauman bura bura jam'u ba'ir bara an gane ko ya buru an gane kamar da yake cewa makar ula'ika huwa yabur haluna biyu kuma ala tijaratin lan tabur kaga tijaratin lan tabur wacce ba za ta zamanto halakakkiya ba ta fi fi'ilin kenan bara yaburu ismul fa'il din sa ba'iru in suna da yawa sun zama buru an gane shine kuntum kauman bura ai halaka halakakku saboda jam'un ba'ir ne wacce aka ɗauko ta daga bara ya buru bi ma'ana halaka sai kalma ta gaba ba'a bi shay'i raja'a bi وقد يقال بمعنى اعترف باء بالشيء فباءوا بغضب من على غضب باءوا بغضب بمعنى رجع suka koma shine ma'anar ba'a yabo kuma yana zuwa yace bi ma'ana raja'a bihi wa qad bi ma'ana i'tarafa akan ce kuma tarafa. an gane e, itarafa yana zuwa ba a kamar ne zuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya kaga abu'u laka ina itirafi ina mai yarda da ikrarin ni'imarka a gare ni wa abu'u bi zambi kuma ina mai itirafi da zanubi na da haka kun ga ba tana zuwa bi ma'ana raja'a kamar ba'u bi gadabin ala ghadab tana kuma zuwa bi ma'ana iya itarafa na yi itirafi na yi ikirari, na yarda na tabbatar shine abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi na zuwa bi ma'ana al-i'tiraf to wannan sune kalmar da ya kawo mana karkashin ba sai kalma ta gaba ba'sa al-faqr والبؤس الشدة والمحنة والبائس الفقير من البؤس والبأس القتال والشجاعة والمكروه وبأس وبأس الله بأس الله عذابه وبئس كلمة الذنب نعم ما لا بأساء هذا بأساء جمعي مصدر لنا البأس وبأس وبأساء يتي معنى الفقر an gane inda yake cewa masatumul ba'sa wa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra'u kaga al-ba'sa'u shine al-faqr ad-dharra'u kuma suna cewa rashin lafiya to zaka kenan kaga al-ba'sa'u al-faqr wal bu'su shine shiddatul mihna tsananin eh, jarabawa shi ake kira albu'usu hakanan alba'isu alfaƙiru matalauci shine alba'is shine wanda ya siffanta da albu'usu ya ce min albu'usu shi sama da ce min albu'usu hakanan alba'asu alba'su inda yake cewa wasabirina fil fil ba'sa'i wad zarra'i wa hinal alba'as hinal alba'as shine lokacin fafatawa a yaki sabirina masu haƙuri filba a sa'i cikin talauci waddan ra'i da rashin lafiya wahinal ba'as da lokacin fafatawar yaƙi don haka yaƙi shine ba'asin hakanan shaja'a shaja'a ita ma ana kiranta alba'as makruhi da aiwatar da abin da ba'as kamar da Allah ce fa'iza ja a wa'adu ulahuma ba a alaikum ibadan lana uli ba'asin shadidin kaga uli ba'asin shadidin masu tsananin shaja'a da kuma masu tsananin abinci aikata mummunan abu shine ma'anar ash-shaja'atu wal makruh wa basullahi lahi azabu an gane ko shi ce fa manyan suruna min ba'atin lahi in ja ana manyan suruna min ba'atin lahi min azabin lahi in ja ana Allah ya mana tsari sai kalma ta gaba shine bi'isa an gane ko bi isa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayati llahi an gane bi isa lil zalimin badala bi isa ma'ana mu kalmar yace kalimatu zammin kaman a ce tir shine ma'anar kalmar bi isa yasa ke fassara ta Hausa da tir an gane wala bi isa ma qaddamat lahum anfusuhum an gane ko bi'sa ma sharau la bi'sa wala wa bi'sa la wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum duk kalmar bi'sa bi ma'ana tir sai barzakhun barzakh shay'un bayna shay'ain والبرزخ ما بين الموت والقيام برزخ شيني شيء بين شيئين شيني حاجز سنة cewa hajiz hajiz shine shabaki duk abin da ya zama shabaki shine bar kamar da yake cewa waje ala bainal baharaini hajiza kaga hajiza shine barzakhun din shine mai shabaki tsakani yace to wal barzakh da ya barzakh da zuwa cikin alqur'ani da yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun suna da barzakh shamaki tsaka har zuwa ran da za a yi tashin alkiyama shine suka ce shine ma bainal maut wal qiyama rayuwar da ke tsakanin mutuwa da tashin alkiyama ita ke kira barza a ta kasance cikin kabari kamar yadda mafi yawan mutane binne su ake wasu kuma kun gaba binne su ake ba wasu an kona su an watsa tokar a teku amma duk da haka yana cikin rayuwar barza kamar yadda ya zo kisar wanda ya ce in ya mutu yawan yayansa wasiya in ya mutu a kona shi kuma sai an ga gawar ta zama toka kasta daga da gurin kuna sai sun tabbatar gaba ɗaya gawar shi ta zama toka sannan sai su mutu tokar su shiga teku da ita ana warwatsa dan yi tafiya a watsa dan yi tafiya a watsa ya zama ya kare gaba ɗaya sai da aka gama haka gaba ɗaya sai gashi Allah ya tarkato shi gaba ɗaya ya taro shi gashi da rayuwarsa da jikinsa a gaban Allah Allah ya ce me ya kai ka ga aikata wannan ya ce wallahi ya Allah tsoron gamuwa da kai ta sa da aikata wannan sai Allah ya yafe masa saboda karamcin Allah kuma saboda da imani tare da shi wannan ba irin wanda suke dama ba sai da akwai kiyama shi ya da akwai kiyama amma ayyukansa ya san gamuwarsa da Allah ba za ta yi kyau ba to sai haka shi kuma Allah da yake kariman da sai ya sai masa to amma duk wanda yayi irin wannan da akidar cewa dama babu wata kiyama to kaga wannan Allah zai ta da shi kuma ya azabtar da shi to wannan shine barzakhun yace alhayatu bainal mauti ah, wal kiyama rayuwa ce Allah kadai san da take rayuwa ce da ke alaka da jiki da alaka da rayuwa da yanayin cikin kabari da ina ne abu rayuwa dai Allah kaɗai ya santa sa wani samu na jin kisoshi daga manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan da abin da ya zama na ilimi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu rike shi abinda duk ba mu sani ba sai mu tsaya na saboda rayuwa ce ta gaibi nan ne gurin tsayawa ko to za mu tsaya akan wannan kalma ta barzakh in Allah ya kai mu eh, sati mai zuwa bi iznillahi za mu tashi kan kalmar badi'u har zuwa ƙarshen waɗannan harufan alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai mala abdullahi